يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 27 ga watan jumadal akhira hijira 1444 wadda kuma ya daidai da 20 ga watan janairu miladiya 2023 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun manaqibul ansar littafi ne da ke bayani akan darajoji da kuma matsayi na mataimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina al-Ansar kuma muna cikin babi na 26 babu ayyamul jahiliya babi da ke magana akan zamanin jahiliya irin abubuwan da ke faruwa za mu tashi akan hadisi na 3836 kuma darasinmu na 580 daidai kenan za mu tashi a wannan yammacin da ikon Allah. Allah rama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم imam bukhari rahimahullah ce haddasa qutayba shine ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abubakar ibn abdullahi as-saqafi kuma abu sunansa ko dai aliyu ko kuma yahya qutayba lakabin sani قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار المكي عن ابن عمر المكي المدني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على وسورارا من كان هالفا دوان دي كسن زي رنسوا لا يحلف kada ya rantsuwa da komai ko da kowa illa billah face ta da sunayen Allah kuma sifofinsa to fa kanat quraishun ƙurashawa sun kasance ta halifu bi ba'iha suna rantsuwa ne da ubanninsu da kakanninsu da makamantansu da sai shari'a ta hana su faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta halifu bi aba'ikum kada ku yi rantsuwa da ubanninku sai dai a yi rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala saboda haka yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba yana daga cikin umurin jahiliya kamar yin rantsuwa da rawanin sarkin musulmi ko? Hmm. to ka zan da al'adun hausawa gwamma ka ce ka rantse da Allah daga ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi daga ka ɓaro ta amma an ka rantse da Allah za ka kama to ai ba komi na ba hmm? to duk wannan daga cikin umurul jahiliya ne ko rantsuwa da uba ko rantsuwa da aradu shan aradu da kuma rantsuwa da doguwa da rantsuwa da kwaran kwatsa da tarnatsa da menene eh aradu ana faɗi da aradu eh, <laughs> eh yasin aya ce daga cikin ayoyi Allah ne eh, ana rantsuwa da suratu yasin hmm hmm na'am alarma قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدث ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازه ولا يقوم لها ويخبر على عائشه قالت كان احمد رضي الله عنها قالت كان اهل الجاهليه يقومون لها يقولون اذا رأى كنت في اهلك ما انت مرتين حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهاب بن عبد الله ابن وهاب المصري قال أخبرني عمرو آه، آه، شين ابن الحارث شيماء المصري آه، أن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه أن القاسم شين ابن محمد ابن أبي بكر الصديق كان يمشي بين يدي الجنازة shi qasim ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina as-sab'a yana tafiya gaban jana'iza gabar gawa a lokacin da za a makabarta wala ya wala laha sannan kuma idan ya ga za a zo a wuce da gawa bai tashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tashi farko yana tashi da baya sai ya hana wa yukhbiru kuma qasim yana bada labari an aisha labarin da yaji daga aisha ko hadisin da yaji daga aisha radiyallahu anha qalat kana ahlul jahiliyyati yaqumuna laha kuma su jahiliya miƙewa suke ina an gagawa sai su miƙe tsaye yaquluna kuma ga abin yaquluna in idza auha kuma ga abin da suke cewa idan suka hangi gagawa tafi kun tafi ahaliki ما أنت مرتين تو a wannan jumla da suke faɗi ko kuma magana ko kuma salon magana za ce malamai sun ba wannan salon magana ma'anoni guda uku an tafi ahaliki ke kasance a cikin iyalinki a cikin yan uwanki ke wannan gawar da za a daki ma anti ma wani lokaci su ce mausuliya ce bi mana allabi wani lokaci su ce a'a ma nafiya ce bi mana laisa wani lokaci su ce ma istifamiya ce bi mana ayyu idan ce ma mausuliya ce mausul to marataini ba ta cikin magana ba ta cikin abinda eh, aka ruwaito sai dai a ce a so biyu suke hudu kunti fi ahaliki allazi kunti fihi al'ana kina cikin yan uwanki wayannan yan uwanki da kike cikin su tun kina rayu har yanzu fa cikin su kike ba rabu da su ba saboda akar hankalinki ya tashi a lokacin da aka hangi gagawa ke nana zuwa za a wuce da ita wayan gada za a zo a ishe su ga su tsaye da sun hangi gawar su za su yi wagga magana kun tafi halikin lazi kun tafi kina cikin yan uwanki da dama ko da kike raye cikin su yake har yanzu ma cikin su kike sai su faɗi su maimaita har su idan ce nafiya ce akwai rayuwa sannan kuma ga mutuwa a lokacin da gawa ke raye sai su ce kun tafi ahaliki to ma in sai su zan laisa laisa fi ahalikin allazina kun tafi him al'ana ɗan uwanki faɗi kiki cikinsu a da to yanzu ba cikinsu kike ba an bayyanta ɗan uwanki da kike cikinsu a da sanda kina raye to yanzu ba cikinsu kike ba don bai yi wa ki zauna cikinsu har so biyu ina raye da kuma bayan ki mutu a ce duk cikin yawanki suke a'a wasu malamai suka ce ma'anar wannan magana kenan idan an ce eh, ma istifamiya ce tambaya ce wato gawa ake tambaya ba da amsa ba shi jahiliyan ba kun tafi ahaliki sharifa a ta kina raye kina cikin iyalinki mai daraja kina mai daraja kina abin girmamawa fa'ayyu shay'in an tafi hil'ana to yanzu cikin wani yanayi kiki wani matsayi kike yanzu dawa ake tambaya ta waɗi matsayin da take ciki a yanzu tana ba su amsa to za su maimaita wannan tambaya har sau biyu an fahimta ko yau matsayin eh, wannan salon magana kenan da suke idan suka ga bawa za a wuce da ita kamar yadda muka yi magana alkiyamu lil janaza eh, mas'ala ce mansuhiya daga cikin ahkamul janaiz a farko annabi yana tashi tsaye da gawa musulma ce ko kafira ce daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daina tashi ko ya ga gawa za a wuce da ita bai قال رمه قال حدثني عمرو عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان انا ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر رضي الله عنه ان المشركين كانوا لا يفيدون من جمع حتى تشرق الشمس على قبيلهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبل أن تطلع الشمس إن إمام البخاري حدثنا عمرو بن عباس شين أبو عثمان البصري قال حدثنا عبد الرحمن شين ابن مهدي قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة وابن سعيد الثوري عن أبي إسحاق شين عمرو آه، عبد الرحمن ابن عمرو عفوا عمرو آه، عبد الله بن عمرو السبيعي عن أمر بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع سوى مشركي sun kasance ba su barin muzdalifa muzdalifa ake ce majam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqifun da aka zo muzdalifa ya ce to ni ga inda na tsaya mash'arul haram amma kuma duk filin muzdalifa ga ɗaya wurin tsayuwa ne kada wani ya kallafa ma kansa cewa lallai shi sai ya je inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan in aka haka nan wurin na ɗaukar mutane to an jawo rikicin addini kenan to saboda haka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake bada labari dangane da irin al'amuran da jahiliya suke aikatawa kanu la yafiduna min jam sun kasance ba su tashi daga muzdalifa zuwa mina a goma ga wata kenan bayan an eh, gama tsayuwar masharar haram hatta ta tashruqa shamsu ala sabir sai rana ta hudo a bayan dutsen sabir nan ne za su tashi su kama hanya zuwa mina sabiyar na daga cikin duwatsu masu daraja da larabawa ke bugun gaba da su suna cewa kabirun wa uhudun akram al'arda turbatan muhajiruhu huhaza, wa zalika mab'athu fa khalafahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma wannan aikin da suke aikatawa fa afada sai shi annabi ya bar mina ya bar muzdalifa Kabla an tatlu a shams tun rana ba ta hudu ba saboda haka sunna kenan inda Allah ce kuma a afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innahu ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum abin can fa a afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mashar al-haram an taso daga arafa to a tsaya masharar haram a yi zikiri za a kwana muzdalifa jam'u kenan washe ga a yi magariba da isha'i a yi wutiri a zauna a huta washe gari na yi sallah asuba sannan ne za a yi eh, alukuf bi mashar haram a yi ta zikiri har kusan hudowar rana sai safiya ta waye tas kafin hudowar rana sai a bar muzdalifa duk wanda zai tsaya da gangan har rana ta hudo ta ce mai ya koma cewar amurin jahiliya dan bayyana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya saba musu حدثنا إسحاق قال حدثنا سنا عمر بن علي قال قلت لأبي أسامة حدثكم يا هيد المهلب قال حدثنا بنين عن عكرمة وقتا بهذا قال مرأة مستابعة قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية استنا كأفا بهذا حدثنا إسحاق ابن إبراهيم شين المعروف بابن راهوية قال قلت لأبي أسامة حسينات بأبو أسامة شين حماد ابن أسامة حدثكم يحيى بن المهلب حدثكم يحيى بن المهلب حدثنا حسين عن عكرمة وشي يحيى ابن مهلب يا كرنتدكو يتي مكو حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ ya يا da الدكو wannan ko bai karantar da ku ba wa kasan dihaka suratul naba'i ko qala sai ce mal'an fasara ya ikrima cewa mal'a cikakku wa ka'asan eh, finjali ne ka'as me za a fasara ko ka ce shantali hmm? karantawa yanzu kana son matasa su gane ka ce kohi haka ne ko? tawa da hakan waɗanda ke cike tattattaf da wani abu eh? <laughs> da abin sha hmm. sai ikirma ya fasara cewa man an matatabi'a wato cike matatabi'an kuma ga sunan jere da juna ƙwala sai kirma ce wa qala ibn abbas Abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace samaitu abi naji mahaifina shi ne abbas ibn abdul muttalib yaqulu yana ce yaqulu eh, yana cewa fil jahiliya eh, a can jahiliya me rayuwar jahiliya ba shi bin abbas ko hmm. amma yana hakaitowa ne abinda aka faɗa mai cewa ana yi a jahiliya sai ce yana cewa istina ka'san bihaqan ka shayar da mu wato yana cewa ma mai shayarwa kenan ko istina ka shayar da mu ka'san finjali ko kuma shantali dihaqan cikakke saboda haka fasaran dihaqan shine mal'an mal'an cikakke na malaran قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة نبيك على كل شيء ما قال الله باطل وكان أمية الحديث ابسطي المسلم أي مسلم حدثنا أبو نعيم شنع الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان شين ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد magana mafi gaskiya wanda duk wani mawaki ya taɓa haɗi to maganar da labid waƙar da labid ya yi eh, labid ibn al-abras dinan ko ina yan adab labid ibn al-abras domin ya ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilu baiti guda yace ala ku saurara kullu shay'in ma khala Allah duk abin da ya rabu da Allah wanda babu Allah a ciki ba irin ce abu ne ku jifa da wannan abin ku sa kanku ciki inda babu Allah ciki ya yi yofinta daga Allah a to kakka sa kanka nan wa kullu na'imin duk wata ni'ima la mahalata za'ilun mai gushewa ce la mahala babu makawa haka ne ku kuma jahiliyyun ne saboda haka wannan aqida ce ke cikin wannan abin na wannan wakar wancan kuma magana abbas na kuma luga ce gane alqur'ani wani yana danganta da gane lugar larabci al'adun larabawa ka gane sai gane Alƙur'ani ya maka sauƙi. shi ne sa abdullahi bin abbas yace wujuhul qur'an arba'a gane ma'anan qur'ani hanyoyi guda hudu ne akwai waɗanda laraba ke ganewa a cikin yarensu duk ba larabe to ba sai ya tambayi wani ba ya sani akwai kuma wanda sai malamai ko larabawan ne to sai malamai akwai kuma ƙur'ani wani ɓangaren ko malaman sai waɗanda suka ji gishiri an rasikhuna fil ilm hmm? waɗanda suka kahu ko ka ko tare ije su basu ijuwa kahe suke sannan da allazi safara Allah bi ilmihi wanda ubangiji shi kaɗai ne ya san ma'anarsa to saboda haka in ka san lugar larabci da al'adun larabawa sai ka ɗibi rabo mai yawa a cikin alkur'ani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa kada umayyah ibn abi salt an yuslima umayyah ibn abi salt yana da cikin gogaggin mawaka na jahiliya sauraka dan da musulunta saboda irin waƙoƙin da yake yi kamar wannan kinan kusur ibn sa'ida al'iyadi haɗibin ne ko daga cikin khutaba ba hmm. yace laqad alimal hayyul ya ma yamanuna annani idza qultu amma ba'du inni khatibuha ita duk mutanen Yaman sun sani duk lokacin da yake na tashi zai kudu bana ce amma ba'du to lokacin kowa barin komai yake zo saurari na qusub na sa'idat al-iyadi kenan kaji ji sa sai ka rantse da Allah saukar da alkur'ani da aka yi daidai lokacin sa ne aka saukar da alkur'ani na'am Allah rama ja mutum قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ومر قال كنت تكهنت للإنسان في الجاهلية وما أرسل كهذا إلا أني خدعته فلقيني فأقاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فارسل أبو بكر يده فقاع فقاع كل شيء في بطنه حدثنا إسماعيل شنا ابن أبي أويس الأويسي المدني قال حدثني أخي shine abdulhamid shi ma ibn uwais al-uwaisi al-madani an suleiman ibn bilal an yahya sa'id al-ansari an abdurrahman ibn al-qasim an al-qasim ibn muhammad an aisha radiyallahu anha qalat kana li abi bakr ghulam na aisha tana bada labari cewa abubakar yana da wani bawa yukhraju lahu al yana amsansa haraji. yana zuwa ya sana'a ya aiki ya kawo ma abubakar harajin da yake bashi jinga na lokaci-lokaci mai haraji da hausa jangali a bisa shaki amsa jangali ba eh me da da a aza dauke jangali ba hillanci ba ne tsarin magana ma bai magana daidai da hillanci ba jangali hausa ce murgu ajiye ce makaraji haka ne liman haka ne ko yawo murgu eh ba murhu ba eh <laughs> da aka tuwa ba can ba kharaj kenan ko sai na an sassa kharaj wato murgu gain ko murgu eh, ba murhu ba hmm. wa kana abubakar ya akul min kharajihi sheku abubakar yana ci daga cikin kharajin da ya bashi sai ibn abu ciki ya ci faja a bi shay'in sha'in ya bawon gaizo mai da wani abu wataran fa akala minhu abubakar sai abubakar ya diba daga ciki ya ci fa qala lahu al-ghulam sai bawon ga yace mai atadri ma hada sai ya ka abubakar ka san ko menene na kawo maka ga fa qala abubakar yace wa ma huwa menene kuma qala sai ce kuntu takahantu lil insani fil jahiliya. wani mutum ne na taɓa mai aikin bokanci tsibbu can cikin jahiliya wa ma'ahu sunul kahana kuma ko da ne bokancin ba iya bokancin gare ni ba illa an ya khada'tuhu sai dai yaudara sa dai ne shi yaudara yayi amma shi wanda kawo bokanci shi abinda bukatar sa ta biya abinda saboda haka shi yana da yaudara shi faɗa bizalik tunawa da buƙatarsa da na biya mai tun jahiliyar to shi ne yau da muka haɗu ya ɗauko wani abu ya bani saboda jin daɗin aikin da ne mai tun can jahiliya ba wajen gan ke na da ya bashi tun jahiliyan ba a'a jin daɗin da ya taɓa mai abin da ya biya mai bukata sai saboda jin daɗi sai ɗauko ya bashi fa hadha alladhi akalta minhu to wannan abin da bani shine ka ci ɗin fa da kala abubakar ya dahu abubakar ya tura ya tsarsa a baki fa a kulle shayin fi batni ya amayo duk abin da ke cikin cikin shi ba gaba ɗaya ba ma wanda ya cin kaɗai ba duk abin da ke cikin cikin ya amayo daga cikin al'adun jahiliya shi na alkahana hmm, bokanci da saboda haka wajibi na yi wa cikin bokanci eh, da tsibbace-tsibbace da makamantansu a tsaya ga magungunan gargajiya sakasakai da ganyayyaki da sayuwa da makamantansu hmm? sai amma a bar sharewa ana zanawa ko dimin taurari ko kuma wasu kuma tasbaha suke bokancin da shi da dai makamantansu dai ga su hanyoyi dai daban-daban da wanda in kalle leƙa cikin littattafan da ke wannan maganar sai kai tsammanin cewa su ma alloli ne masu zaman kansu Hmm, ko wani boka Allah ne amma kuma ce maka fato ni ho ban san gaibu ba hmm, alalin kuma gaibun ne zai ce zai dibo shi faɗa ma in ba gaibu na ba to kai ya baka sani ba kai da ka kai bukata kina kai kamata ka fara sani kai da ke da matsalar ko hmm, amma kai da ba kai ke da matsalar ba sai a dibo matsalar ka a faɗi ma sai na ka gano matsalar to wani lokaci sai su canka daidai da daidai sai su fara karerai haɗari da saboda haka wajibi ne a nisace su kar su ce mutum imanin su gaba ɗaya ala ramma sai ne ala kusurna musaddad ala kusurna ya haya an ubaidillah ala kabarin na ci un an ibn umar radiyallahu an huma kan kan ahalar jami'ar yace ta baya ƙunar hukumar da zuri ila ila habar da قال وهبل الحبل أن تنتج النار في ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك to ga wani abu daga cikin kasuwancin jahiliya haddathna musaddad shine ibnu musarhad al-basri haddathna yahya shine ibnu sa'id al-qattan an ubaydillah shine ibnu abdullah ubaydillah ibnu آه، عمر عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب قال أخبرني نافع مولى عبد الله بن عم مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة كم متان الجاهليه سنكسن شيء يتبايعون suna kasuwanci sayayyar luhumar jazur namar raƙumi aljazur busasshen raƙumi namiji suke ce ma jazur to suna san naman raƙumi ila habalil habala har zuwa lokacin da ɗiya eh, ta haihu kenan wato cikin ciki Al-Habal ciki to habalil habala cikin ciki kenan ake sai me yake nufi da habalul habala shine nafi' yace wa habalul habalati an tuntija naqatu ma fi Shi shine raƙumi ta haihi yadda ke cikin cikinta habalu kenan ko summa tahmilu allati nutijat wagga da aka haifa ita ma ta dau ciki in ta dau ciki din abinda za ta haihuwa to shi an ka sai saboda haka an nikin jika kenan ko tun ba a game ba hausawa na ta wadda ko wanda bai ga uwar shi wahila batun jika ko bai suke cewa ne eh wanda bai ga yau uwar shi wahila batun ka <laughs> Ah, a gwalla ya wuce kihirwa da kihirwa yanzu yanzu masu ci na nuta cikin ruwa ya kama ma kihira da wanda zai kama abba a zabi ba eh? da kuma girma abinda zai kamo to wanga yaushe wanga kuma da aka yi cinikin jikarta yaushe ta haihu yaushe iya ta haihu ita ma ta girma ta ɗau ciki ta haihu sannan a ce wannan aka ce dalilin da ke sa su wannan irin wannan cinikin idan an san cewa raƙumi eh, ko raƙumat da aka yi wannan cinikin tana haihuwan zaruman raƙumma ɗan fahimta ko ko kame ake yi sai a zo a yi kame hmm. ba ana kame aure ba har mace eh, eh, abinan ciki ana kame in mace na da ciki Eh, wacce in diya ta haifa an za a haɗa ta da wani arme ana haka na eh, hausawa na sun yi ta haka nan ko in aka hito tawa da da wannan din eh, abin auren alkawari ko wasiti da sauransu ko ba wanda ya sai walwale su kuma sai auren haka nan kuma cikin iko Allah ko ko ba su son sai ma Allah ya sa musu son su wadanda aka wadanda aka hada don al'ada ta guda da haka da shi ne ne zai ki wannan al'ada la'anta ta bishi ba wanda zai ki saboda da za ta da haka da kuma zai samu zuri'a masu albarka yayin saboda da'a da ake ga iyaye to kaji bai san ta shi ba sai da aka sai da aka wata tukunne santa نعم حدثنا أبو اليمان أبو النعمان نعم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا علي قال غيلان بن جميل كنا نأتي أكثر بن مالك فيحدثنا على الأنصار وكان يقول لي قال قوم كذا وكذا يوم كذا to karshe wancan hadisi da muka karanta shine fa na hahum annabi sallallahu alaihi wasallam an zalik annabi sallallahu alaihi wasallam sai hana su yin hakan saboda haka akwai jahala a ciki sannan kuma akwai alghararu illa guda biyu kenan jahilcin me za a haifa sannan da lahiya za a haifi abinda za a haifa ko da rashin lahiya algharar din da ke ciki kenan nan kuma aljahala da saboda haka duk abin da hada ɗaya daga cikin sifofin ga guda biyu ko kuma dukkan su da wannan abin cinikin ya haramta to sa'an nan yake haddasna abu nu'man shine muhammadu abu nu'man wani na abu nu'man zakiru ne muhammad muhammad mai fadl al-sadusi al-arim aiwa lakabin sa kenan al-arim haddathna mahdi ibn maimun al-azdi قال حدثنا غيلان شن ابن ابن جرير قال kunna na'ati Anas ibn Malik yace mun kasance in ji Ghailan ibn Jarir ibn Abdullah al-Bajali mun kasance muna zuwa wurin Anas ibn Malik fa yuhaddithuna an al sai ba mu labari game da mutanen madina sai ce mai fa'ala qaumuka kaza wa kaza yawma kaza wa kaza yace bari baka labari daga cikin irin ababen da al'ansar suka yi ta yi a can cikin jahiliya na wasu al'amura na jahiliya da yanzu an yi watsi da su saboda musulunci ya ce mutanenka yana nufin shi eh, gailan wato sun aikata abu kaza lokaci kaza kuma sun yi kaza lokaci kaza sun yi kaza lokaci kaza kamar yanzu a zauna a ta waɗin irin eh, abin abubuwan da ake ta aikatawa can na jahiliya waɗanda aka yi watsi da su an bayanta ko eh, da labarin kwartayi irin tsallaka katangin nan da suke yi eh? <laughs> da wakamantar su wa fa'ala qawmun kaza wa kaza yawm kaza wa kaza yana ba shi labari na al'umur al-jahiliya eh wanda duk gaba da watsi da su saboda zuwa musulunci an koma ma kitabu wa sunna to daga har yanzu sai mai muna cikin da umurul jahiliya babun alqasamatu fil jahiliya Babu alqasamatu fil jahiliya قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطر أبو الحيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن اكرمه عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول قسامه كانت في الجاهليه نسينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استاجره رجل من قريش من تقد اخرى فقرأه في إبله فمر رجل به من بني هاشم فانقرأت قروة جوارئه فقال أجثني بإقال أحد به قروة قروة جوارئي لا تنفر لا تنفر العدل فأقام رجالا فشد به عروة زوالقه فلما نزلوا قتلت الإبل إلا بعيرا واحدا الذي استاجره ما الله هذا البعير لم يؤقل من بين الإبل قال ليس له إقال قال فأين إقاله قال فهبه فهبه بأذى كان فيها عجل فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموت قال ما أشهد وربما شهدت قال هل أنت مغلب عني رسالة مرة من الدهر قال نعم قال فقلت إذا أنت شهدت الموسم فنادي فنادي فنادي يا آل قريش يا ذكرت المدير نعم فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبروه أن فلانا كتبني في إقامي ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتى يكفيك نعم باب القسامة في الجاهلية wannan babi na magana ne akan yadda ake rantsuwa saboda kashin kai tun kafin zuwa musulunci a can jahiliya yaya dokokinsu yake imam bukhari ce haddasa abu ma'amar shine abdullahi ibn amr الأقدي كوكما المؤقد قال حدثنا عبد الوارث شين ابن سعيد قال حدثنا قطن ابن كعب أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم yaje farkon rantsuwan da aka yi game da kisan kai a jahiliya ta faru ne a cikin mummu bani hashim saboda mu aka yi wannan rantsuwar sai ɗauko labari laliba da shi aka yi wannan labari ba malamai suka ce na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da shi wannan labari kana rajulun min bani hashim ista'jarahu rajulun min quraish wani mutum ne daga cikin bani hashim sai wani mutum cikin bakwai shawa. ya ɗauke shi a matsayin ɗan jinga wannan bakwashin min fahizin ukura a wata ƙaramar ƙabila daban yake a cikin ƙwarishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara muna salsalar ƙwarishi a salsalar arab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu akwai shu'ub akwai qaba'il sannan akwai fakhid sannan akwai fasil hudu kenan ko to haka suke wa fasilatu hullati tuwi iyalin gidan wani kenan shi amana fasil da su ne ke rungume da kai ba idan wani abu zai taso su ne za su fara zaburuwa an fahimta ko to daga fasil sai a ƙara gaba a zo ga abin na fahim daga fahim nan faɗaɗa sai a je ga ƙabila daga ƙabila sai a je ga sha'ab daga sha'ab duk sai a je ga eh, abin nan sunan wannan ƙabila gabaɗin arab ne ne. ko in ka ce sha'ab ɗin larabawa kenan sai ka yi ƙasa ka ce ƙabila a ce banu hashim ƙuraish eh, a zo ƙasa a ce banu kinana a ce eh, abin da ban kinana dai a farko tukunna quraish tukunna hashim dada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce safani min kinana banu kinana min من العرب ثم استفى قريش من كنانة ثم استفى من كنانة بني هاشم ثم استفاني min bani hashim. to saboda haka shi wannan cikin sakhid din banu hashim yake shi wanda aka ɗauka jinga shi ko wanda ya ɗauke shi jinga cikin wani fakir daban yake an fahimta ko? to um an talaka ma fi iblihi shi wannan ba dukkan dukansu quraishawa ne amma wannan banu hashim ne shi kuma wannan banu wani abu ne daban da ba ambace shi anan ko wani ne cikin wa shi ba mun sai suka kama hanya cikin raƙumma suka ta tafiya za su kasan sham ne kamar da malaman tarihi suka ce famar rabihi rajulun min bani hashim ana cikin tafiya shi wanga da dan jinganga banu hashim ne sai ga wani ɗan uwan kabila ta bani hashim din kuma ya biyo kadin qat'at qurwatu jiwaliqihi igiyar da yasa ya daure binnan Salkasa. igiyar ta katse ciwon gaba hashimin da ya biyo faƙala sai ce ma ciwon ga ɗan jingin gaba hashimin a gafne bi iqalin ashuddu bi urwata jawaliki la tanfiru al ka taimaka mini da igiyan da zan ɗaure nan bakin salkar gatawa domin kada raƙuma na su tsere an ba wata igiya sai da ya ɗauko abin da eh, dabai biyar wata raƙuma shi ɗaure to haka nan ɗin ne bai son yi in yi haka nan don raƙumin da zai kwance dabai biyar sai ɗaure bakin salkar raƙumin fa gudu zai yi to sai ya roƙi cewa wannan bahashimin da aka ɗauke shi a matsayin ɗan jinga ya ara mai igiyar da zai ɗaure bakin eh, salkarsa fa tsahu iqalan shi ko sai ɗauko da bai biya ya bashi bashar da bihi urwata juwaliqihi shi wanga ba hashimin da zai wuce sai shi ko ya ɗaura bakin su da kansa to ma nazalu uqilat al-iblu illa ba'iran wahidan da suka daurin sauka aka sauka shi dan jingan ga raƙuman da ke ga gidansa duk gaba da ai musu da baibiya an daure da raƙumi guda ina da baibiyarsa da babi ya ce ya ara mu wancan ba hashimi ya ɗaura bakin salkarsa sau fa ƙara lahu eh, allazu ta wanga ba hashimin da ya ɗauko shi jinga sai ya tambaye shi ma sha'anu hadha al-ba'ir lam yuqal min min bayn al-ibil me yasa wannan raƙumin shi kaɗai ba a masa da bai biya ba cikin duk sauran raƙumma qala ce laysa lahu iqal shi dan jingan ga ce ma wancan mukwaishi ai bai da dabai biya qala ce fa aini iqaluhu ina da bai biya to ba za a ce bai da dabai biya ina da bai biyarsa babu raƙumin da bai da bai bai cikin waɗannan raƙumin to ce wanda haka qala sai ce fa hu bi asa shi ba quraishin ga doki sanda ya ƙara mai ya jehe shi da sandar kana fiha ajaluhu ya sami da sandan na shi kenan kun san wasu sun yi jifa da sanda sun san mabuga ko ko mu muna da irin waɗannan tare da mu sun san mabuga bugu gudanin kwamus da sanda shi kenan gaba <laughs> yadda wasu suka san mabugar kare eh da sun buga ba an ce eh, ana kwatanta mutum mai dadewa da ran kare ba su sun san da aka bugun kare bugu guda ko mutsi bai yi نعم فمر به رجل من yaman yana daga ciki yana cikin daukar rai shi wanga da aka jefa da sandan sai ga wani mutum ba yamani ya zo zai wuce qala sai tambaye shi a tashhadul musim kana halarta wurin aikin hajji qala ma ashhad yace a'a bani halarta amma wa rubbama shahidtuhu to wani bin kuma nika halarta qala yace hal anta mublighun anni risalatan zaka isar min da wasiƙar da zan baka marratan so daya ka daukar min wannan alƙawarin min da a cikin shekara to daya kawai ba shekarar da ka samu damar zuwa ba saƙon da zan baka qala na'am yace zan dauka Kala fa kataba sai rubuta ban ji ba to idza anta shahidta al-mawsim fanadi ya ala quraish in ka zo wurin aikin hajji kai ya kuwa yace ya kabila quraish fa idza qalu in suka karba maka suka ce ga mu to fanadi ya ala bani hashim yace ya ku banu hashim fa a ajabu idan suka karba maka fas'al an abi talib kai tambaya ina abu talib Iza an eh, fa akhbirhu anna fulanan qatalani fi A ce mai wani ya kashe ni saboda biya wa mata almusta'jir da gama bada wannan sakon sai rai ya halin shi sai ya mutu sai mai alarma فلما علم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليك فوليت دفنا قال فكان كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واقى الموسم واقى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلان قتله في قال فأتى أبو طالب فقال له اختر منا إهداء سنة إن شئت أن تؤدي مئة, مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبها وإن شئت هلف خمسون من قومك إنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى wa batal musta'ajar falan ma kadima da zai sta'ajarahu shi wanga ba ƙwarashen da ya ɗau ba hashim a matsayin ɗan jinga ya mai rakiya da ya dawo a abu ɗalib sai abu ɗalib ya zo wurinsa faƙala ya ce ma fa'ala sahibuna wani ka dawo mun ji shiru ina ɗan uwanmu ƙala sai ce mare rashin lafiya ya yi fa ahsantu alqiyam alayhi ni ko na kyauta ta kulawa da shi eh, fa walitu dafnahu sannan da ya mutu kuma ni da kaina na bizni shi abu talib kala sai ce kad kana ahla zalika mink lalle ya cancanci yin haka daga gare ka ya cancanci kai mai haka nan saboda haka shi abu talib ya yarda. yawan ga ƙaryar da ya zura mai fama kusa shi kenan sai aka je aka zauna can lokaci mai tsawo ثم إن ilaihi الذي أوصى an أن يبلغ عنه وافى ya bayanin da ya ba sako ya kawo mu Abu Talib sai gashi wata shekara ya zo wurin aikin hajji faƙala sai ce ya ala ƙuraish ƙalu hazihi ƙurai suka ce ga mu mu a ƙuraishawa ƙala ya bani eh, hashim ya ku bani hashim ƙalu suka ce hazihi bani hashim ga mu hashim ƙala ce aina abu ina abu talib haza abu suka ce ga abu nan ƙala amarani fulanun an ubligaka risalatan wani ya aiko ni in isar masa da wasiƙa zuwa gare ka anna fulanin qatalahu fi iqa cewa wani ya kashe shi saboda da bai biya tau fatahu abu talib maza sai abu talib ya isko shi wancan bukurishin an faƙali da ce ikhtar min na ihda salas za mu baka zaɓi uku ka zaɓi ɗaya daga ciki in shi'ita an tu'addi mi'atan min al-ibli in ka so ka ba da raƙumi ɗari fa innaka qatata sahibana kai ka kashe dan uwan mu wa in shi'ita halafa 50 min qaumika innaka lam taqtulhu in kuwa za ka zaɓi cewa ka zo mana da 'yan uwanka maza su yi rantsuwa cewa ba kai ka kashe shi ba bismillah ka zo da su wa a abait in ko ka ƙi zaɓen ɗaya daga cikin biyun nan ƙatalna ka bihi mu kashe ka a madadin ɗan umarmu zaɓi uku ke nan ko yau fa'ata ƙauna hmm. fa'ayu na hali fa'ata kuma mura'atun min bani hashim kayar ta hata rajulin minhu kayar wani tilakwa alawar da tilawu فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيب ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تستبر الأمام ففعل ففعل فأتى رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأمان فقبلهما وجاء ثمان يكن وأربعون فهرفوا على ابن عباس فوالذي نفسي بيدي ما نعم الحول من الثمانية وأربعين عام تترك فأتى قومه sai mutanensa shi wannan bakwarashin suka zo ga su sun zo sun taru cinjim faƙalu suka ce na halif za mu ranci su barantar da ɗan'uwansu kenan ko tawa ba ta fi imratun min bani hashim sai ga wata mace cikin banu hashim ta sheko ta tata rajulin minhum eh, tana aure da wani mutum ne daga cikin su hamsin ɗin ga ‘yan uwan wanga da suka yi kashi ɗaya ne ne ke aure da ita adwala da lahu kuma ta haihu ɗa tare da shi faƙalat yadda su ya ba ɗalib ya kai abu ɗalib uhibbu an tujiza ibni haza ina son ɗauke rantsuwa akan wannan ɗanawa bi rajulin min al sanya wani mutum madadinsa cikin 50 din da za su yi rantsuwa don ita tana cikin yan uwan wanga da aka kashe sannan ɗanta kuma na cikin ɗan uwan wanda ya kashe da shi ne sun sai kamun kafa cewa abu ɗalib ya ɗauke ma ɗanta rantsuwa in ya so madadin ɗanta a jawo wani daga cikin ‘yan uwan wannan a bashi wannan rantsuwar to me abu dalib ya ce min alhamsin wala tusbir yaminahu kuma kada ka lazimta rantsuwarsa haiku tusbarul aiman inda ake lazimta abin rantsuwa fa fa'al ya je to an ɗauke mai shi kenan shi yaro an sai daga cikin masu rantsuwa atahu min minhum cikin waɗanda kuma za su yi rantsuwan ga sai ga wani mutum ya zo qala ya ce ya ba a ratta. hamsina rajulan an yi halifu makana mi'atin min al'ibil wani hin kaka yanzu mutum hamsin su zo su yi rantsuwa madadin raƙuma ɗari ya sibu kullu rajulin irani wato kowane mutum kenan kan raƙumi biyu zai zo yi rantsuwa to haza ne ba irani ni ga raƙuma biyu na kawo ma ba a shi kai ne ba da madadin ba biyu zai rantsuwa a kan cewa ɗan uwana bai kashi ba alhali ban nan an da ya abin da ya faru ba da ni kan ba ban ji ba ba ki ba eh ban za kawai ta shani ya ce fa qabal huma ka an shesu ni da gare ni eh an ni da gare ni da ni ya rubuta mu wala tasbir yamini hasu tasbar al eh, kada ka rantsuwa ta ko kuma ka lissafa rantsuwa ta inda ake lissafa rantsuwa waɗanda za su yi rantsuwa kar ka sa rantsuwa ta nan fa kabila kuma. sai karɓi raƙumman ga ɗari tun farko ba biyu ne ya karɓi raƙumman biyu tun farko abin da abu dalib ya nema kenan a kawo raƙumma ɗari a fanci ɗan uwansu inda shi wanda ya kashe ga ya faɗa ma ƴan uwansu kuma. ba da raƙumma shi kenan da kowa zai kawo raƙumma biyu biyu biyu an huta wa ja'a sabaniyatun wa arba'una an dauke ma shi wancan yaro rantsuwa kuma Abu Talib bai sa wani madadin sa ba idan shi ko wannan ya ji tsoro saboda haka ya kawo raƙuma biya shi kansa cikin hamsin saura nawa 48 to su 48 su suka yi rantsuwa fa halafu sai suka yi rantsuwa qala ibn abbas ibn abbas yana ba da labari yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangiji da raina ke ga hannunsa ma halal haulu shekara bata zagayo ba wa min as-samani in samaniyati wa arba'ina ainun tadrifu alhali cikin 48 din da akwai da kyaftawa cikin su duk gaba ɗaya sun halaka saboda min rantsuwar ƙarya ba su je ba su gani ba suka ce sun ji sun gani jahiliya kenan ko ban ji ba da Allah suke rantsuwa ai sun sa Allah eh cewa dai suka yi ba shi kaɗai cancanta abota mu an fahimta aiwa amma inda sigar rantsuwar take hitowa ne to shine ba a bayyana mana ba amma dan don rantsuwa da Allah suke rantsuwa dan to eh, za mu dasa aya nan saboda lokaci Abin da muka karanta daidai Allah babu da ke ciki kuskuren da kuma ya faru Allah ya fi mini ya ɗauke wannan kuskuren cikin zukatan masu saurare ranar laraba da ke tafe insha Allahu za mu zauna karatun sahihi muslim da muka fara a matsiran mafarahi mafara anda ko kuma mafara asada idan kuka sani da karfe hudu da rabi zuwa karfe shida insha Allahu sahihi muslim na ke karatu bita muke yi cikin mukaddima muka faru mun yi karatu guda ƙarshen wata muke gabatar da wannan laraban ƙarshen watan miladiya ko wace laraba ta ƙarshen watan miladiya eh, karanta mu na da ya kamata ɗalibai da malamai da limamai wanda dai malamin nan da kokari a saka farafai da tsakanin da ya shirya daura da za a yi ranar lahadi a wato asalamu alaikum wa rahmatullah wanda cibiya ta shirya daura ta farko mai take mai take gado tsakanin jiya da yau gado tsakanin jiya da yau domin amfanin ɗalibai malamai imamai masu wa'azi alƙalai lauyoyi da sauransu da sauran jama'a da waka wuri masallacin juma'a na ta abubakar gumi an goro da sokoto ranar lahadi ishirin da biyu ga watan ɗai eh, twenty lokacin ƙarfe takwas na majalci insha Allah kudin kudin rajista eh, kasar da yanzu ne kasar insha Allah da na mawaya kan mafi a ƙarar da wata insha Allah kuma kuma ta